babadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddarta haduwan mu a wannan masallaci na Alhaji Mu'azu dan ci gaba da tafsirin Alqur'ani mai girma yanzu muna daren Laraba sha ga watan Ramadan da hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1439 wanda wannan kuma shi ne ya zo daidai da daren talatin ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya muna kan aya ta ɗari da tara wadda kasirun min ahalin kitabi kuma a kanta za mu tashi insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حفلا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير Allah ta'ala ya ce wadda kasirun min ahalin kitabi da yawa daga cikin ahalin kitab wato yahuda da nasara sun so sun buraci na dunakun min ba'di imanikum kufara ina da a ce za su mayar da ku kafiri bayan ta kun yi imani da yawa daga cikin ahlul kitab buda da nasara za su so ku bar addinin musulunci ku bar imani ku musanya haka da kafirci hasadan min indi an kawai dan suna maku hasada min ba'di ma tabayyana lakumul haqq bayan gaskiya ta bayyana gare su cewa addinin musulunci shine addini ne daidai ya kusanci kuma kafirci ne bayan sun samu haka ba ta da haka suke muku hasada kar ku ci gaba da yin addinin musulunci wannan gaba a jiya mun fara da bayani akai kan cewa waccan nan aya asali tana magana ne da yahudawa da yadda yahudawa suke son a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai sun bar addinin musulunci sun dawo kan addinin su na bata saboda ga baki ɗaya dai a haɗa kan hallaka in ne ko sun so haka Allah ya ce fa'fu wasfahu fa'fu kayi afwa wasfahu ka daga masu kafa kamar da su hatta ya'ti Allah bi amri har sai in Allah ta'ala ya zo da al'amarinsa inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne akan komai kun ga ne ko to wannan gaba na fahu wasfahu akwai maganganu na malaman tafsiri wanda ya kamata a ce mu ji su dan kokarin fitowa da ma'anar ayar biyu al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya fassara wannan gaba na faɗin Allah ta'ala fa'afu wasu ka yi abuwa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasfafu kuma ka daga masu kafa sai ce fihi mas'alatani yayin fassara waɗannan kalmomi guda biyu ba da kuma ya yace akwai matsaloli guda biyu muhimmai al'ula mas'ala ta farko qauluhu ta'ala faɗin Allah ta'ala da ce ba mun ga ne ko sai ce wal aslu ufu asalin kalma shine kace ufu hudifatu hum dhammatu li thiqliha an share zamba ne mun ne ko an share zamba na uku. saboda tana da nauyi a harshe ya kace wasu kun ne ko a wato sai aka ce ba da fa ukfu ne fa ukfu shine asalin kalmar yayin za a karanta sai a ce fa ukfu to amma sai aka share wannan dan ba dan aka mai da alif da ke tsakani ma aliful wasu yadda za ka ce fa'fu ngai ne ko maimakon fa'ufu Ya ka cire wannan bamma don nauyin ta arshi kun fahimta da kyau sun kun bai fatilu wawu littika ne. ya ka share wawun saboda haɗuwarsu guni guda biyu ina fatan mun gane da kyau da haka dai lokacin da Allah ya ce fa'fu ku yi abuwa sai ya ce wal'afu in balarabe ya ce al'afu ne yake nufi tarkul mu'akhadati bi kar ka kama mutum yi maka laifi yayi laifi yayi zunubi amma sai a kyale shi ba a kama shi ba shine an masa hakuwa mutum yayi laifi ba a yi masa hukunci ba shi kiran kiransa hakuwa shine fa'fu duk da sun yi laifi a baka kyale shi wasbah gane ko ko kuma wasafku in balarabe yake safku me yake nufi izalatu asrihi minan nafs shine ya cire wato alaman abu daga rai ne ko fahimci kalmomin nan guda biyu shi afuwa baka ɗauki mataki ba amma baka manta da abin ba wanda ya maka laifi ya cutar da kai to baka ce ya biya ba ka kyale shi amma kuma abin na damun ka wannan shi yake kira alafu asabbu kuma bayan ka kyale shi abin ba ya fita a ranka ka manta da shi shi yake kira asabbu kun ga ne ko da haka da a ce da kai fa'fu fa'fu anni gane ko da ce da kai wasbah anni wanda ya fi kenan wasbah saboda al'afu na kyale ka ban ɗauki ban ban ɗauki mataki ba ban yi hukunci ba to amma abin yana raina mun gane ko amma asaffu abin gaba ɗaya ya fita daga raina to sai Allah ya haɗa kalmomin guda biyu Allah ya ce fa'tu wasbahu kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wancan da suke maka hasada suke cutar da kai suna maka hasada suna cutar da kai su ne ma ci, don kabar addinin musulunci ka dawo kafirci bayan ka ko riga ka yi imani waɗannan yahudawan kai masu hafuwa ina ma'anan kai masu hafuwa ka fassu da halinsu kakkace ce za ka ɗauki fansa to amma abin yana nan a ranka to kakka tsaya nan wasfahu kun gane ko sannan a makoki abin a rai da Allah mun gane wannan da kyau ka goge abin a rai shi ne ya ce akan ce safahtu an fulanin idan a harattu an zambi ma'ana na manta da wani na tuya shafin wani in ya zanto ya yi man laifi gaba ɗaya na manta da laifin na yi yafiya yafiya a cikin zuciya na na ma manta ya yi man kun gaya ne ko na manta ya yi man ina fata mun fahimta da kyau waɗannan kalmomi ka je da suke a larabci al'afu na nufin ka yafe ma mutum abu amma ba ka manta da laifin da ya maka ba asabu na nufin ka yafe ma mutum abu kuma ka manta ma gabaki ɗaya. daya to sai Allah ta'ala ya ce da yawa daga cikin ahlul kitabi da yawa daga cikin kafirai suna cutar da kai abin da yasa ko suke cutar da kai so suke yi su matsa maka su dame ka in ka ci kwazzaba da damuwa ya isa ka sai ka bar addinin ka musulunci ka koma addinin su na kafirci Ku ga ne ko to wannan cutarwa da suke maka dan asada Allah ya ce ba ku kai masu afuwa kun ga yadda ko wasfahu kuma ma ka manta shi yasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kana karanta sufofinsa mm. zaka ci shi baya mayar da bakin ci da bakin ci. baya mayar da bukunta da bukunta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kai masa bukunta shi annabi baya mayar da shi da bukunta dan uwansa ina fatan mun fahimta da kyau falma maganganun su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ne ka kyautata ma wanda ya nuna na maka wa'di man haramaka ka ba wanda ya hana ka in wani yana ma ruwa kai kuma ka nuna masa ne mm. kyauta shi yana hana kai ka bashi shi yana cutar da kai kai ka amfani da shi in gane jama'a da kyau mm. shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda tsabagen yadda shi in an cutar da shi ba ba ma ya nuna ya san an cutar da shi din a sai da wasu munafakai suka rika kiran shi uzur wa minhum man yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa uzur Allah ya ce kul uzur khairul lakum wa minhum cikin munafikai man yu'dhuna an-nabiyya akwai masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yaquluna huwa uzur suka ce kai wannan mutum kunni ne an gane ko wai annabi ne kunni ko zan wata ku shaba tsakanin annabi da kunni ah. shi kunni da abin da yake so ya ci da abin da ba so jiji yake mun gane da kyau ah. yanzu duk yadda kai ya kaka dan ɗanɗanka da cewa kai kai ne da kaza shi kunni ya sha bamban da zuciya ita zuciya ba ta kamawa sai abin da take so amma kunni yana jin komi Idan ka tashi kan ta mun tashi tafsir za ka yi kwana can sai ka ji wani DJ yana kiɗa to shi kunni ba zai ce tunda ni mutumin kirki ne ustaz ne ba zan ta ba tun gane da kyau shi kunni da sharri da alkhairi duk yana shigan shi mun gane da kyau duk abin da ka zo za ka faɗa ma kunni zai ci in ka zo za ka faɗi gaskiya zai ci in ka zo za ka faɗi ƙarya zai ci a ƙarƙe zuciya ce take tantancewa kun gane da kyau to sai suna cewa annabi ulun wa minhum may yuduna an waya wa yaquluna wa udun duk sanda mutum ya zai shirya bakin shi ya zo ce wallahi ya rasulullahi kaji kaji kaji to sai yarta. mun gane da kyau wanda an zo za a fita yaki sai wanda ya rugo a guje ya ce ma'aikin Allah inna biyu tana aura kuma wa mace bi aura ni yuridu la illa firara sai annabi ya ce to shi ke nan sai a gyara duk abin da ka faɗa ma'aikin Allah sai ya kyauta da zato sai ya yarda saboda Allah ta'ala ya kida dan adam yadda kake haka za ka wa mutane zato Iza sa'a fi'lul mar'i sa'at tununuhu mun gane ko wa zaqat alayhi layluhu wa sama'u in mutum aikin shi mummuna ne to sai rika fassara mutane a kowa ma haka yake kun ne ko ba wanda ya kai dan yankan a juhu taka tsantsan da ajoyin shi shi ya fi kowa taka tsantsan kun ne ko malamai suna faɗa a cikin irin buka haɗin nan a cikin irin buka haɗin nan suka ce a tsallahu akiyat kwarto ya fi kowa kula da matan shi at-talaqu aqyad kwatto at-talaqu aqyad wato mutumin da ke kwattanci to ya fi kowa protectin matan shi saboda shi ganin yake yi duk wanda a ganshi a hanya ba kwatan ne dan goshi yayi haka yake kallon kowa yanda kake haka kuma kake me haka ke kallon kowa mun gane ko barawo ya fi kowa kula da ajiyoyin shi da Allah kun bai da ke ku irin yadda mutum yake aka yake to annabi sama ya fi kowa kyakkyawan ɗabi'a ya fi kowa kyakkyawan ali shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wani mutumin da yazo ya faɗa mashi wata magana sai ya dauka gaske ne sai Allah ta'ala ya tuna mashi asiri da haka suna cutar da shi sai Allah ya ce to cutar wannan da kake suke maka ba ku wasfahu kai masu afuwa kuma ka daga masu kafa don Allah mun fahimci wannan da kyau watan nan aya a gefe guda a kusa ayoyi kuma Ka ganin Allah ya ce kafirai da ya hudawa da nasara masu cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce masu afuwa mm. me Allah ya ce eh ya musu akuwa Ba a wuri dai kuma Allah ta'ala ya ce udina lil ladina nuna bi ku zulm wa anna Allah ta'ala nasrihim lakbir mun ga ayar farko sannan Allah ta'ala ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala fil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن نية وهم صابرون سنا الله تعالى قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة kun gane ko kuma Allah ce fa mani ikada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wanda ya muku ta'addanci kurama to Allah mun gane da kyau to malamai suka ce gashi ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba kafirai hakuri ana cewa ya yafe mai hudawa ana cewa ya yafe ma nasara kuma gashi dukkan ayoyi kuma sun nuna yaƙe su a wuri ɗaya kuma a aikata annabi ya yaƙe su kun gane ko to bai ya haƙurin bane da Allah ya nema wajensa Allah ya ce masa ya haƙuri kun fahimta to yanzu bai yi a gurin ba ne to an ce ba ku wasfahu ka yi haƙuri ka ɗaga masu ƙafa ka manta da abin da suka yi maka na cutarwa to sai ga shi an fita yakin bada kun gaya ne ko sai ga shi an ta uhudu sai ga shi an yi yaƙi da ya hudawa an yaƙe su kun gaya da kyau banu ƙuraiza da banu ƙainuka duk an ba ba wanda aka kyale su hawadin shine malaman tafsiri suka ce hadhihi al-ayatu hadhihi al-ayatu ita wancan aya da Allah yake cewa fa'fu wasfahu bayan sun cutar da kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to fa'fu kai musu afwa wasfahu kuma ka ɗaga musu ƙafa ka manta kun gane suka ce wannan gaban watan nan ayan mansukhatun an share ta bi qaulihi da faɗin Allah ta'ala qatilul ladina la yu'minuna billahi da Allah ya ce ku yaki waɗanda ba su yi imani da Allah ba wala fil yawmil akhir kuma ba su yi imani da ranar lahira ba wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta abinda Allah da annabinsa suka haramta Allah ya hana shan giya annabi ya hana shan giya su kuma sun halatta kafirai kenan ko Allah ya ce innamal hamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytani fastanibuhu Allah ya hana ya ce a nisanci waɗannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kullu ma khamara al aqla fa huwa khamrun ma'aikin Allah ya hana shan giya to sai su kuma ga arna suna sha suna halatta shi wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta abinda Allah da annabi suka haramta wala yadinuna dinal haqqi ba sa yin addini addinin gaskiya don ba sa musulunci addinin a wajen Allah shine me? shine musulunci inna dina inda lagil islam addinin da Allah ya san da shi kawai musulunci to su yahudanci suke ba sa addinin gaskiya wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba cikin waɗanda aka ba su littafi yahuda da nasara kai ta yakan su ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta yu'tul jizyata har sai kawo jizya sun bada an yadin hannu da hannu wa kun sabiru suna makaskanta kun gane ko malamai suka ce watan nan aya ta share faɗin Allah ta'ala fa'afu wasu mun gane ko da aka suka ce ayar da muka baro baya manan sa min ayatin aunin siha mun gane ko na bi khairin min ha au misliha duk ayar da muka share ko kuma muka mantar da kai ita ko muka cinkinta saukanta gwargwadon da yadda muka ji fassara wannan na ciki wadda kathirun min ahlil kitabi ko wadda alladina kafaru min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi an anfusihim wanda watannan aya daidai hasadan min indi an anfusihim ko kuka bashi hakkin za ana aiki da ita amma fadin Allah ta'ala fa'u kai akwa wasfahu ka da kafa ka manta da duk walakanci da cutar wanda suke maka suka ce wannan ayan a makka ce a makka ce kafin a zo madina nan ne alam tara ila alladhina qila lakum kufu aydiyakum kufu aydiyakum wa aqimus salah alam tara ila alladhina qila lakum ba ka ganin kafiran da aka ce musu kufu aydiyakum ku kame hannayen ku kakku yaki sai wa aqimus sala ku tsayi da sallah kawai an cutar da manzon Allah an cutar da sahabbai Allah an ce su an ci zarafin su an zalunce su sai Allah ce ku jira lokacin yaƙi bai yi ba lokacin yaki aka aka ta cutar da su tsawon shekara goma sha uku a makka a kwace masu dukiya ma'aikin Allah ya zo yana su sujuda a ɗauko tumbin raƙumi a ɗora masa aka yi ta cutar da shi kala-kala. Kun gane ko? Allah ya ce ku yi haƙuri lokaci bai yi ba duk a lokacin sai ake cewa da su fatu wasfaku ai afuwa a ɗaka ba kun gani ko a sa dabara ba ku ƙarfi ba tukuna to lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo makka to anan sai aka shiga aiko da ayoyin jihadi uzina lillahi a lokacin da ya zo madina sanda ya bar makka ya dawo madina sai Allah ya ce udina lil ladina yuqataluna an yi izini ga waɗanda ake yaka a Makka bi annahum zulimu lalle su waɗanda ake yakan nan nasu a Makka an zalunce su wa anna Allah a yanzu kuma in sun ce za su rama to shi Allah ala nasrihim laqadir yana da ikon ya taimake su mun gane ko aka shiga saukar da faɗin Allah ta'ala qatilul ladina yalunakum min al-kuffar ku yaki na kusa da ku cikin kafirai wal yajidu fikum khilza Allah ta'ala ce ku tsananta musu ala tuqatiluna qauman nakadu aymanakum wa nakasu aymanakum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa kum bada'ukum awwala marra atakhshawnakum ala tuqatiluna qauman yanzu ba za ku yaƙi waɗansu jama'a ba na kaso aimanakum wanda suka warware alƙawarinsu wa hammu bi ikhrajir rasuli suka yi himma sai sun fitar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka suka kore shi wa hum bada'ukum awwala marra alhalin su suka fara yakan ku a farkon karo Allah ta'ala ce a takshaunakum tsoron su kuke ji tsoron su kuke ji aka shiga saukar da faɗin Allah ta'ala ya ayyukan nabiyyu haddisul mu'minina ala alqitali ya kai annabi ka zaburar da mummunai akan abita ayyaki in gane jama'a da kyau ka zaburar da musulmai ka ba su taji ka sa musu mora kai motivating din su akan abita aje a jihadi abita aje a yaki in gane ko ayan suratul anfal suka shiga sauka ayan da suke magana akan a hada ayyukan gurbi ayi jihadi mun gane jama'a jihadi sosai na kan sakai sai ayoyin waɗannan suka shiga sauka suka ce tattaruwan ayoyin jihadi nan da suka sauka a madina duk su suka share waɗannan ayoyi na batu wasfahu mun gane ko da irin su kufu ko. duk suka ce ayoyin makka sun sha ayoyin madina sun share wannan an samu annasihu wal mansuhu waɗansu ayoyi ne za su zanto mansukhai a nan almansukha min al'ayat su ne ayoyin ina makka wanda suke cewa annabi ya ta haƙuri a yi ta lallabawa kakka ta ta tasu mun gane ko ka musu da kai kakka bi nasu mun gane ko wasu ayoyi ne annasika wanda suka share na madina wanda suke cewa in an taɓa karama mun gane ko duk wanda ya taɓa ka karama ina fatan mun fahimci wannan da kyau to su malamai suka ce waɗannan ayoyi sun share wancan kun gane ko an ibn abbas wa qila an ruwaito daga abdullahi dan abbas shi kuma sai ya ce annasikhu laha ayat da ta share wancan aya ta bakara faɗin Allah ta'ala in har ya kudawa da nasara da kafare masu bautan gumaka sun cutar da kai sun matsa sai ka bar addininka na musulunci ka koma kan su don hasadan da suke maka to in suna wannan cutar da kai din fa'afu kai masu afuwa wasfahu ka manta ma da abin da suke maka ka dawo to sai wasu malaman musamman Abdullahi Abbas yace ayar da ta share fa'afu wasfahu da suratul baqara ita ce fadin Allah madaukakin sarki wato faktulul mushrikina ku kashe mushrikai wato faɗin Allah ta'ala fa idan salakal ashurul hurum faktulul mushrikina ka faktulul mushrikina حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوا لكم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنكم قوم لا يعلمون Allah madaukakin sarki ya ce fa'izan talakal ashhurul hurum in watanni masu alfarma suka fita ya zanto an fita daga watan zulqa'ada ba a cikin watan zulqa'ada ake yi ba a cikin watan ake ba ku an fita daga watan ba a watan zulhijja ake ba an fita watan almuharram ba a watan almuharram ake ba an fita watan rajab ba a watan rajab ake ba Allah ya ce faqtul mushrikina haythu wajadtumuhum ku kakkashe mushrikai duk inda ba su wa khuzuhum ku jamke su ku rike su wa suruhum ku tsare su ku katange su ku sa masa kafin ku mun garga garga sun hmm. gane ko hmm. shine wa khuzuhum wa suruhum fuddu lakum kullu marsadin Allah ya ce ku buga masu duk wani nau'in mari duk ku buga masu mari arna mun ga ne ko waqudu lakum kullu marsadin fa in tabu in suka tuba wa aqamu salata suka zo suka tsaye da sallah wa atau zakata suka zo suka bada zakka sun tuba kenan sun dawo Allah ya ce fa hallu sabilakum to ku kyale suka ku yake su kaga waccan nan aya inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne bai rahama yanzu waccan nan aya tana nuna duk inda aka kafiri a yaƙe shi a kama shi kun gane ko to sai al'iwa Abdullahi da Abbas yace ita waccan nan aya ayat sura wato ayat suratul tauba kenan ta share wancan aya ta suratul baqara don Allah mun fahimci wannan da kyau yace ta share al'imamun ƙurtubi ya ce ƙala abu ubaidin ko ƙala abu ubaida al'imamun ƙurtubi ya ce al'imamun abu ubaida ya ce kun san gaba da gabanta mun sai mu ce ƙurtubi ya ce shi ƙurtubi ya ce abu ubaida ya ce abu ubaida ce Abu abbas ya ce abdullahi abbas ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu ayatin fiha tarkun lil qitali babban malamin tafsiri al-imam abu ubaida yace ce duk wata aya da ta nuna ka a da kafirai a yaƙi fahiyya makkiya to ayan yar makka ce duk wata aya a qur'ani inda daga suratul baqara haka zo nasi matukar kaga wannan aya tana cewa ai ma arna abuwa kun gane ko ai ma ya kutawa abuwa daga musu kafa yace wannan aya din yar makka ce mansukhatun bil qital da haka zaka dauko ayoyin Madina da suka yi umarni da jihadi suka yi umarni da yaki sai ka ce su ne ayoyin da suka share su wato wata ka'ida ce al-Imam Abu Ubaida ya faɗa yace duk lokacin da nake karanta al sai na ci karo da wata aya da take cewa ka a yaƙi kafirai bayan ko sun yaƙe ku bal a yi masu abuwa a yaƙe masu suna kashe ku kuna masu abu suna kashe ku kuna ɗaga masu ƙafa suna kashe ku kuna mantawa to duk ayoyin da suka nuna ai haka ya ce to waɗannan ayoyi ka ɗauko ayoyin makka a wato ka ɗauko ayoyin madina waɗanda su kuma suke cewa ai ne a yaƙi a yaƙi kafirai sai ka ce to da su za a aiki ayoyin makka suke cewa ka a yaƙi su kuma shararru ne da Allah mun gano wannan da kyau haka limamu abu ubaida yake cewa to amma da wannan magana kalabnu utsiyya ko kalabnu atiyya sai al-imam ibnu ya ce, wa hukmuhu bi an na haɗe ayat bi Hukuncin da al-ayata hukuncin da ya yi abu ubaida yayi yace ayan da Allah yace fu wasu sai hukunci ya ce wannan aya ya makkiyatun makaci ba ifin ya ce wannan hukuncin yana da rauni ayan fa'fu wasfaq ba a maka aka sauka da ita ba ya ce yace mu’ana datil yahuda domin saurin kan yahudawa inna ma kanat fil madinati ai a madina ya faru da ko nan wacan nan aya wadda alladhina kafaru min ahli wadda kathirun min ahli kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum min ba'di imanikum kuffara asadan min indi al-qusiyya wacan nan aya fa abu wasu karkin aya wacan nan aya a madina aka saukar da ita kun gane saboda tana magana ne akan yahudawa wadda kasirun min ahalin kitabi da yawa daga cikin Yahuda da nasara sun so law yarudunakum ina da za su dawo da ku su raba ku da musulunci min ba da ku bayan ku kuna kuna da imani kun zama musulmai ku fara su mai da ku kafirai haka arna suka su an gane me yasa suka yi haka hasadan min indi an kusikin saboda hasadan da suke muku sai Allah ya ce ba afu waɗannan arnan waɗannan ahlul kitab din kai musu afuwa wasu hu ka daga musu kafa kamar ta da abin da suke ma da cutarwa kun gane al-imam ibnu atiya ce wacan nan aya yar makka ce imam abu ubaida yazo ya ce wannan ayan yar madina ce ce ba daidai bane don Allah kun kun gano wannan da kyau shine al-imam al-qurtubi da ya ga manyan malamai guda biyu suna jayayya wannan ya fassara da kaza wannan ya fassara da kaza shi al-imam abu ubaida ya ce duk wata aya da za ta ce ai abuwa wa kafirai kun gane ko wannan aya kawai a ɗauke ta 'yan makka ce daga nan sai a kawo ayan madina a ce ta share ta shi kuma al'imamu ibnu atiyya sai kalli zabi da ya ce ai watan nan aya 'yar madina ce dai ba za ka zo da wata 'yar madina ce ta share 'yar madina ba amma aya ce 'yar madina kuma gaskiya Allah ya ce ma su ya afuwa wa kafirai ya ce ya manta da cutar wanda kafirai suke mashi kuma wannan aya tana nan ba a share ta ba kun gane ko tana nan kenan abu ubaida yana da awan an share ayan da ayoyin da muka ji wasu daga cikin su na yaki shi kuma ibnu adiya yana cewa fa a share ayan ba har yanzu dinnan ayar tana nan tana aiki a yi afuwa a daga kafa an gane jama'a da kyau to shine al-Imam al-Qurtubi sai ya ishara zuwa ga wani hadisi yana cikin Sahih Bukhari sai Muslim to gashi na dauko mana hadisin zan karanta mana shi da isnadi yace ayan nan akan wannan abin take magana ba akan duka kowa da kowa cikin kafare ba akwai tsirarin kafare ne da ayar ta shafe su kun gane ko Imam al-Qurtubi ya ishara zuwa ga hadisin sai ne kuma na ba hadisin cikin Sahih Muslim da dauko wanda shi tun makaranta shi mun samu fahimtar aya kun gane ko al-imamu muslim shine ya fi kawo hadisin da tsawon sa shi yasa na dauko sahih muslim al-imamu bukhari ya kawo hadisin amma a gajarci kun gane ko al-imamu muslim ya ce babun fi du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila Allah babun da zai magana dangane da addu'an da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi ya roki Allah wa sabarhi ala adal munafiqina da yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake haƙuri da cutarwar munafikai حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي ومحمد بن ومحمد بن رافع وعبد الله بن حميد واللفظ لابن رافع قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزكري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره wato Usama ɗan Zaidu kun gane ko ya ba Urwatu ibn Zubair labari Usama ko sahaban ma'aikin Allah ne ko to ba tabi'i labari cewa annan sallan sallallahu alaihi wa alihi wasallam rakiba kimaran ma'aikin Allah ya hau jaki ashe annabi na hawa jaki an gane ko kai ne za ka zo maka da jaki ka ce kai za ka yi kawanci a annabi yana hawa jaki ka daina girman kai ka ce kai ko bashin ma ba za ka hau ba sai roba roba ba za ka hau cancan ba to annabi gashi a jaki da kai da shi wanda ya hori da haka ko mun tsuran bashin kawai zai kawo babu kai harkar gabanka ga shi annabi ya hau ne rakiba himaran ya hau jaki alaiki ikafun amma a bayan jakin akwai katifa shine ikaf an sa sirri don ya taushi an gane ko ta tafu katifatun fadakiyatun an sa sirri a ƙasan sirrin kuma an sa katifa wannan katifa daga fadak aka yi shi yasa aka ce katifatun ashe kaga asali ba haushe a raye ba ba ce ya kata ba balarabe yana cewa katifa katifatun shine katifa katifatun katifatun kenan ba haushe a raye <laughs> balarabe zai ce katifa ba haushe zai ce katifa wanne ya fi daɗin ba ne wani katifa da katifa kamar katifa ya fi daɗi ko su masu ji katifa suke cewa to shine alaiki ikafun annabi ya hau jaki a saman jakin akwai sirdi ta tabu kasan sirdan katifatun akwai katifa fatakiyatun yan fadak a fadak aka wannan katifa kun ne ko wa ardafa wa ra'afu usawata Allahu akbar kaga ana tiri in wan a jaki annabi ko sai ya koya ya goya usama a jaki kawai annabi na gaba usama na biye da shi an yi goyo wa kuwa ya kudu sa'ad ibn ubadata annabi sallallahu alaihi wa alihi ya hau jaki ne ya dauki usama dan aje a gaida mara lafiya waye mara lafiyan sa'ad ibn ubada fi bani al-harith ibn al-khadraj yana kan wani anguwa anguwan banul haris annabi ya tashi tun daga nan wajen da masallacin sai yake gidansa har sai da ya je wannan anguwan har ya kama hanya zai je anguwan zai je gaida mara lafiya mara lafiya shine sa'ad ibn ubada wa zaka qabala waqa'ati badar wannan ya faru kafin ayyakin badar a madina ya faru amma kafin ai me kafin ayyakin badar hatta marra bi majlisin fihi akhlaqun min al-muslimina to annabi yana kan hanyar shi na zuwa kai da mara lafiya shi da usama tubni zaid shi da usama tubni zaid a jaki daya suna kan hanyar su to sai annabi ya wuce wani majalisi majalisi wurin taruwan mutane wurin hira a wannan wurin akwai akhlaqun min almuslimin wal mushrikin akwai hadaka a majalisin akwai mushrikai a majalisin akwai arna shi wanda yake nuna maka ba laifi bane a zauna a cakuɗe da harna da musulmai a yayin hira ko a kasuwa ko a ofis kakkaje a ce ofis ɗinka ga da kai da wani jacob ofis da ka ce kai ba za ka zauna da arne wasu ya ce kayi jiya a addini ai musulmi yakan zauna da arne a majalisi daya kun ga shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. ya wuce wani majalisin fira da musulmai a majalisin da arna a majalisin kun gane ko abadatil ausani mushirkai masu bautan gumaka suna majalisar kai wal yahud akwai ma yahudawa kun ga ne ko akwai musulmai akwai mushirkai masu bautan gumaka akwai yahudawa a majalisar fihim abdullah ibn ubay a majalisin hira akwai shugaban munafikai dan dan salula dan salula abdullahi bin ubay ibn salul ɗan salula ra'asul na shugabannin munafikan duk duniya duk wani munafiki shine shugabansa mun gane ko to ina majalisin wa fil majlisi abdullah ibn rawahata a majalisin kuma akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullah dan rawaha kun gane ko wani mutum ne mai kishin annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman duk wanda ya zamba can ya zambace mace ma'aikin Allah to da nan zai zara kansa kalin waka shi mawaki ne amma waka shi kafin ya musulunta yin a jahiliya kafin zuwan annabi waƙoƙin shi duka na zamba ne isu isu na jahiliya amma daga lokacin da Allah ya aiko annabi ya shiga musulunci sai ya musuluntar da wakashi. shi sai zama ko kai wane ne ko mun tsawon rawanin rawanin kai sarkin gargajiya ne ba zai maka waka ba annabi kawai yake ma waka. sai ya zo na masallaci kawai na rera waka a shi rannan wata rana umar ya kai ya fafaro waka a cikin masallaci bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai zuba ba baiti yake yi sai zuba ba baiti yake yi a cikin masallaci baitutukan nan kuma tun na nawakin annabi sun zama da yabansa sai umar ya hango shi ce kai fita waje ka je wannan waƙe-waƙen naka umar ya daka musu tsawa ya ce ba za a fita ba kada kuntu an shudu wa bihi man huwa khairun minka na kasance ina rera waɗannan baitutukan nawa alalin a cikin masallacin akwai wanda ya fi ka alkhairi to dama kun san Umar wa kana wa kafan alal haq mutum ne wanda shi in ya ji gaskiya kawai yana karba ba girman kai nan da nan Umar dan Hattab ya ce ka fashe da inda gaske kana yin wannan waƙar a ciki akwai wanda ya fi na alkhairi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina shaidanka na cewa lalle kana waƙan nan alhalin annabi yana ganin ka biyana ka ba wa shaidanka sai ce a tambaya abu hurera abu hurera ya ce wallahi ni na ga yana waƙan nan annabi yana kusa bai hana shi ba In ne ko shi ne rannan ina tsammanin ko a wannan tafsirin ne ko a wancan tafsirin na la'asar ba karanta muka ji wata rana yana da baiwa yana da mata yana da baiwa yana da mata to kuma ji sun halatta ya je wajen kowace in kana da baiwa a da yanzu ba bayi wani wanda ya ce maka bawa kawai ya ije karo ci suna nan da su ko nan cikin zariya ne akwai su a yanzu din nan a zariya nan wani akwai bayi a yau yau din nan ya su sauran ekin akwai bayi suna nan kankano wajen lokacin din nan a saman wasu benaye dosu kuma hakimai su ma suna da su daga nijar ake zuwa musu da su sai garin ya yar shekara sha bakwai sha takwas ashirin ta tsuba ne ashirin da biyar sai a ce wai baiwa ce to baiwa in bayi ne ma kamata maka irin yan shekara tamanin da kaza ɗin amma ai su ne ake wasu wani fasara sai a ce farfara ko ku tabbatar an ce farfara ba to ai fasaran farfara da hausa baiwa ke ya da ce ai ƴaƴan kwarkwaroni ne ko ba kwa ji to ƙwarƙwara fasaran ta baiwa ba wani baiwa duk wani wanda yake da mata guda ramin ne ya kara wata mata ko mai kuɗi ne ko malami ne ko sarkin gargajiya ne in kana da mata hudu shi kenan hadisai sun zo cikin bukhari in ma kana da su da yawa kamar da ma'aikin Allah ya umarci kila yana da mata da yawa yana da mata tara yace aslamtu wa ta'ati tis'at na musulunta akwai mata tara a karkashi na annabi yace ikhtar min kunna arba'a ka zaɓi guda hudu kawai ka kyale sauran yace sai na sabu guda hudu yanzu bai halatta kuma wani mutum ya zo ya ƙara mata hudu in sun tsufa kuma shi kenan sai a ƙara aure wasu kamar su tara sai a ce wasu kuma waɗannan ba mata ba ne farfara ne amma kuma yana yana taka kowa tana haihuwa tana yin ciki daga wannan mutum wannan zane ne bai halatta ba kuma dole ne malamai masu waje su fito su faɗi gaskiya mun gane ko in Allah ta'ala ya kai shi kunnun wanda yake yi in ya ji zai iya gyara Allah ya kinsa masa shirya sai sai ya rarrabu da su mun gane ko yana da baiwa baiwa ta gaskiya irin ta da mun gane ko yana kuma da mata matan ita je anguwa ta je anguwa ya je yana da bukatuwa in zuwa ga iyalin shi to ga sa shikenan ya je buɗe ɗakin baiwar shi ya je wajen baiwar shi abin shi to matan shi sai ta dawo kawai wannan sattar sai ga mata ta dawo anguwa tana dawo shi ta nime shi ba ta gan shi ba lafiya ta Binta ga ita jin wasu shi a ɗakin baiwa Tajara yana fitowa ko ta tsare shi me ka shiga kai ta ce wani abu kai shi kuma yana jin tsoronta ka san mace sai an ta hankali yana jin tsoronta kai yanzu ce <laughs> kaza ne ta rufe shi da rigima shi ko bai san rigima ko bai dace tun magidanci ya so rigima ba rigima sun kaza yi maka rigima shi ya sa ma a musulunci duk kun karanta cikin buhari da musulun. annabi ya ce karya uku ya halatta da karyanka sulhunta tsakanin mutane nawa biyu da karya yayin yaƙi abokan gaba ka ce musu lokaci kaza za mu fito mu zo mu haɗu sai ka je kafin lokacin a lokacin yaƙi ma'aikin Allah ya ce sai ƙaryar miji da mata in ka lura cewa in baka yi wannan ƙaryar ba za a yi rigima annabi ya ce to ka rigima ta wannan ƙaryar don ka a yi rigima rawakul bukhari ta kai a yi rigima rawakul bukhari yana cikin zai bukhari su uku ra duk wani ƙaryan da ba wannan ba to fa la'natullahi alal kadhibina mun gane ko Allah ne ma maka yadda. amma sai wuri nawa sai wuri uku da annabi sama ya faɗe su a cikin hadisi mun gane ko Abdullahi dan Rawaha ta ce wani abu kai juma ta shi ta ce shi bai yi ba ta ce kayi ne yace bai yi ba ta ce to inda gaske ba kai wani abu ba wanda ke wajabta wanka to ga alqur'ani shi su tun karanta karanta alƙur'anin ko ita aurenta ta san mai janaba baya karanta alƙur'ani kun gane ko shi yasa yake ce karanta ne to anan ya shiga musu shi ma kuma ya san mai janaba ba zai karanta alƙur'ani ba shi ta kirke shi ta sashi shi a kwana tabbas sai wani abu da ya shiga dakin bai wannan yana jin tsoron kai ya faɗi gaskiya ne a rigima sai ce bai ba mun gane ko ita ta ce kuma in dai ba ka yi ba ka karanta alƙur'ani in ba karanta ba kawai ka yi ya rasa yadda zai tun da mawaƙi ne shi ne kawai sai fara ne da baitutukan waƙan shi in gane ko ya fara cewa shakiltu bi annal eh, shakiltu bi anna wa ayan lahi haqqun wa anna allaha fawqa ah, shakiltu bi anna wa adan haqqun mun gane ko sannan wa annallaha fawqa al'arshi qadir haka dai bai tutuka na karanta muku su kwanaki a wani littafi mun gane ko sai rera mata waɗannan bai tutuka. to zan ba malama ba ce ba ta hadda ba sai ta ta ɗauka suratu maryam ake karanta eh, to kasha kasha kasha kasha sai je ba zarwa labari ya ce kaji kaji da aka sa ni a kwana na rasa yadda zai yi sai na kirkiro wasu baituttuka kawai na cikin jiga ƙur'ani na ina karantawa annabi ya kware da yariya sai annabi ya musa mushi ba mun gane ko to abdullahi dan rawa a yana wannan majalisin na kafirai da ba zan ce majalisin kafirai da akwai musulmai akwai kafirai akwai yahudawa cikin kafirai ko munafukai, akwai abdullahi dan salon munafiki ne sannan a cikin musulmai kuma akwai abdullahi dan rawaha shi ma ta yana wannan majalisar mun gane ko falamma kashiyat almajlisa ajazatu dabati falamma kashiyat almajlisa ajazatu dabba a lokacin da kura shine ajaja lokacin da kuran dokin da an wato kuran jakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai kun san in in jaki yazo zai karjiya ko doki ko rakumi to da ya zo wuri zai tada kura musamman su da suke da sahara kun san su akwai hamada akwai sahara ko to ya zaburo jaki kwatatab kwatatab a guje ya zo ya tarjiya a wannan majalisin nasu kura zai me sai kura ya tashi an gane to kuran nan na tashi hammara abdullahi ibn ubayyi an fahu bi rijali sai abdullahi ibn ubay ibn salul wannan munafikin sai ya rufe hancinsa da mayafinsa haka ko ya kare hancinsa daga kar kura ya shiga masa mun gane ko ya kare hancinsa sun makala sai wannan munafikin abdullahi bin ubay bin ya ce la tuqabbaru ko la tuqabbiru alaina kar ku faɗa mana kura ya cewa mun da Allah ta ta Allah ka ku faɗa mana kura in ji munafikin nan an gane ko fa sallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana nan yana ta faɗa cewa ka a faɗa musu kura shi ko annabi sallama da ya tirjiya sai doka sallama ya ce assalamu alaikum kun gane ko wannan yana baka fikihun ashe in aka haɗa aure da musulmai da arna duka a to in ka zo ka ce assalamu alaikum inda za ka zo ka cimma arna ɗari musulmi ɗaya to sai ka ce assalamu alaikum in ka je nan yanzu in ka je layin lemun nan sai ka lura akwai musulmi bara ɗaya sauran da arna ne duk annan haku ne to ya halatta kai musu sallama amma in arnan ne zalla to ba za ka yi musu sallama ba an gane ko arna zalla ba a musu ne sai dai in sun maka sallaman kai kuma sai ka amsa kun gane ko amma ba su yi ba kai ba za ka yi musu ba amma in an haɗu da arna da musulmi nan za ka yi musu mai tunda ga annabi ga haduwan arna da musulmai da ya gudawa, amma annabi ya sallama wa waqafa fa zala, sai annabi ya tsaya a wannan majalisar wajen hirar nasu shi ma sai ya sauka kaga majalisi ya majalisi ke ga ya gudawa, ga musulmai ga munafukai, ga su ubu su dan salula ga su dan abdullahi dan rawaha sannan a karken karke kuma ga kankat ma'aikin Allah ya sauka a wannan majalisar. duk taron da aka ce akwai annaba a ciki karamin taro ne eh ai ba karamin taro bane mun gane ko fada'akum ila llahi mun gane ko to sai ma'aikin Allah damun shi aikin da awa yake ma'aikin Allah yana bin duk wani taro yana wa'azi bai yadda ya lose opportunity duk taro duka annabi yana bi ya wa'azi mun gane ko su kwacin na suku zilmajan suku kaza duk annabi ya kantar waɗannan ya dinga wa'azi da aka shi ya zo zai wuce asali abin da ya fito da ma'aikin Allah daga gidansa ya ɗauko Usama zai je me me ya tsaye da shi ya ga taron mutane shi kuma daman yana tallan wani abu me yake tallatawa addini shi shi ɗan tallan addini ne yana advertising addinin musulunci ya riga jama'a sai ya fakin mun gane ya tallata musu hajjar shi mun gane ko fada'ahum ila Allah sai kira su zuwa ga Allah wa qara alaihim alqur'ana annabi ya karanta musu alqur'ani annabi ya jawo ayin qur'ani ya karanta musu fa qala abdullah ibn ubay sai abdullah ibn ubay abdullah ibn ubay ibn salul shi wannan munafikin ya ce ayyuhal mar'u kai wannan mutum yace wa annabi sama la ahsana min hada nake ban taba jin wani abin karantawa mai daɗin abin da ya karanta ba gane ko in kana ma ta ƙulu haƙƙan in abin da kake faɗa gaskiya ne fala tu'zina fi majalisina kakkar rika zuwa nan majalisan wurin gidan ba kana cutar da mu ba sai ka biyo mu ba abin da ka faɗa na Qur'ani yana da daɗi amma in gaskiya ne ai mai madi ke talla mai zuma sai a biyo shi a biya. Sau na a gidanka wanda yake so ya zo ya ci ya kake biyo mu majalisan mu ka zo kana karanta mana mun kira ka ne mun gayyace ka ne ya ce muka daina zuwa majalisan mu kana cutar da mu da wannan abin warje ila rahlika kuma gidanka jiwa abdullahi dan sanu ya ce annabi ya koma gida man ja aka minna duk wanda cikinmu ya baro bajali sun shabar gidansa ya zo musamman wurin ka dan yaci ba kusus alaihi sai kai ta bashi waɗannan kisoshin mun ji mun ji karatun ka na da daɗi to amma dai ka zauna sai an biyo ka aji ana su ka daina yawo kana cutar da mu kana bin majalisan mu kana tallata mana kun ga ne ko wa qala abdullah ibn rawaha to dama a majalisin akwai wa abdullah dan rawaha sai ga dan rawaha yace ikkishana fi majalisina kyale shi ya rasulullah ka rika zuwa ka cin mana a majalisun mu karanta mana mu muna so kun ya yasa ba kakka yadda in wani mutum ya nemi ya zaki Allah kai kai ba Allah in wani mutum ya ya nemi ya soki addini kai kai ba addini in kuna zaune wani mai wa'azi ya zo zai wa'azi kila kuna zaune ko biyar da abokai ne sai lokacin sallah yi sai ne ce ai ya kamata mu tashi mu tashi aje sallah sai ne ce kai ba ka cika damun mutane kai kuma ka kai kai ma wanda yake ka cika gada mutanen nan kai masharati kai kai masharati ka ce dan ya ce ai sallah zaka ce zaka ce na da mutane ya ce ai sallah kai masharati ka ku kyale shi duk wanda ya walakanta addini to kai kuma in kana wurin ka ba addini kariya kaga shi a wannan munafikin nan yace wa annabi me yasa ka biyo mu mun ji karatun kana da dadi amma ka zauna a gida wanda yake da ra'ayi ya zo yake ka daina zuwa majalisan mu inda muke hutawa ba mu kira ka ruwa ba ba maganan wannan muke yi ba kun gane ko nan take Abdullahi dan Rawaha ya maza ya mayar da martani madidan annabi yace ka rika zuwa mu muna so ka zo mun gane ko fa inna nuhibbu zalika mu muna son wannan qur'anin naka qala mai ruwa yace fastatabbal muslimuna wal mushrikuna wal yahud da mushrikai da musulmai da yahuda suka yi zage-zage ke fastabba al-musulmuna wal mushrikuna wal yahudu fastabba sai suka yi zage-zage abin sai ta kai ga hadisi abdullahi rawaha yana ba ma'aikin Allah kariya wani bai bude ya taso sai ci mishi mutunci wani musulmi ya taso a ƙarshe wuri ya cin runcafi aka yi zage zaki an gane kowa yana kare gwanin shi musulman cikiwa suke karewa annal sama da sabda dan rawa ba su goya masa baya shirka kuma suna goyon bayan shirka da su da yahudawa mun gane ko haka wuri dai aka yi ta zage-zage hatta hammu an ya tawasaru sai da suka kusa yin kokowa shi ya tawasabu wani ya kama wani ya kankara shi da kasa an kusa wani ya ɗauki wani ya saba ya naka shi da kasa al'amari ya kusa kai masa da haka falam ya zalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yukhaffiduhum shi ko ma'aikin Allah bai gushe bai yana bada haƙuri, yana kwantar da hankali yana cewa a haƙura. ka a ci gaba da rigima kun gane ko sun maraki ba dabbata ku sai annabi ya hau dabbarsa shi da wa shi da usama hatta da hala ala sa'ad ibn ubada kenan da yana kan hanyar zuwa gidan sa'ad ibn ubada ne bai da lafiya Yaga jama'a ya tsaya ya ratse don ya isa ga addini aka samu wannan matsala to yana zuwa wajen sa'adu ibn ubada fa qala ai sa'adu sai ma'aikin Allah ya ce ya sa'ad lafazin ai ne daga cikin hurufin nida ya kai sa'adu alam tasma ila ma qala abu hubabin baka ji abin da abu hubabin yace ba shine alkunya dan abdullahi bin ubay bin salul kaga abdullahi sunan shi bin ubayyu ubayyu sunan baban shi mun gane bin salul sunan kakan shi mun gane sunansa abdullahi sunan babansa ubayyu sunan kakan shi salul kun gane to amma alkunya sa shine abu kubab abu kubab shine alkunya sa kun gane ko yana da wani mutumin kirki abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul dan shi ne shi musulmi ne mutumin kirki kun ne, ko sai ce baka ji abin da Abu Kubabin ya faɗa ba yana rubun Abdullahi bin Ubay bin Salul kala kaza kaza ce kaza ce kaza ce wai in daina zuwa ina wa'azi a taron jama'a sai dai in zauna gida wanda yake so ya zo ya Eh ya zo in karanta mashi kamar yanzu malami ne mai karantarwa a ce kai kara wa'azi sai a gidan shi akwai azabin da ya kai wannan eh sai kai ƙara cewa kana in zai je gobar gidan shi wanda yake so ya bi shi can kaga azabtar da shi to balle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun gane ko to sai sa'atu ibn ubada zai lallashi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce da shi ukfu anhu ya rasulullahi kai masa akwa ya rasulullah ma'aikin Allah ukfu anhu ya rasulullah ya ma'aikin Allah kai mashi akwa wasa ka manta da abin da ya maka wallahi na rantsi da Allah bari ka ji abin da ya faru laqad asaka Allahu alladhi ataka Allah ya baka matsayin da ya baka wa qad salaha ahlu hadhihi al-bukhayrati mutanen wannan yankin gaba daya buhaira shine yankin gunduma an gane ko mutanen wannan gunduman gaba daya sun riga sun yanke shawara an ya tawajju an an wato an ya an ya ya tawjuhu gaba ɗayan shi sun yanke shawara akan cewa za su naɗa shi sarauta shine ya tawjuhu za ka ce zama me ya zama sarki abinda ya faru kenan mun gane ko fa yu'assibuhu bil isaba su haɗa shi da matsara da rinduna a ba shi security a ba shi komi yanzu shine shugaban kowa an riga an gama yanke shawara an sa ranar da za a nada ya sarauta falamma radda Allahu zalika bil haqqi alladhi a'taakahu lokacin da an ga an yanke shawara an sa ranar nadin sarauta ranar da za a yi bikin nadin sarauta an sa duk za a zo ku gaba ɗaya a Madina zai zama yankin Madina duka Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine sarau shine sarki shine na farko to kawai sai ga kafiso to zuwanka ya warware wannan raunin ga ka wani sarki kuma kun gane ko shi yasa ya ce falan ma raddan laku zalika da Allah ya warware wannan shirin nasu bil haƙƙin lafi a ɗaka ku da gaskiyan annabtan da shi Allah ya baka sharika bi zalika shi yasa sai yake jan haushin haka kun gane ko fa zalika fa'ala fali zalika fa'ala bihi ma ra'aita fa'ala bika ma ra'aita shi yasa kake gani yake maka haka fa fa an kun nabi sallallahu alaihi ba sai ma'aikin Allah ya mishi afuwa to shi ne sai wancan nan aya ta sauka kun gane ko ne Allah ta'ala ce fa'fu wasfahu kun gane ko kenan ayan ta sauka ne akan aima Abdullahi bin Ubay bin Salul ne afuwa ba ya ci kafirai ba da Allah mun gano wannan da kyau ayan ta sauka ne akan cewa ai musu afuwa akwai ta ruwa da al'imam muslim har wayo ya kawo ya ce haddasana muhammadu bin abdul a'ala alƙaisi yu haddasana al-muqtamiru an abihi an anas ibn malikin qala qila lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam law ataita abdullah ibn ubayy ina da zaka je wajen abdullahi dan ubayy dan salul qala sai annabi ya ce qala mai ruwa ya ce fan talaka ilayki sai annabi ya je sa. wa Baki, Maran, annabi ya hau jaki wan balakal muslimuna wa qiya ardu sabahatun musulmai a lokacin za kama hanya suka tafi a lokacin ƙasar gaba ki ɗayan tarere ci ba shuka ko wani abu falamma ataku nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ilayka anni da ma'aikin Allah ya je da sai ce ya ce ka bani wuri ba wallahi na rantse da Allah laqada azani na tuna himarika warin jakinka yana cutar da ni matsatan kazani dan salula yake cewa yake cewa Allah su tsara kun gane ko qala fa qala rajulun min al-ansari sai wani mutum cikin mutanen Madina yace wallahi na rantse da Allah la himaru rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ataybu rihan minka ya ce na rantse da Allah jakin annabi ya je ka daɗin kai shi wani sahabi ya turka mashi yana kare wa ma'aikin Allah qala ba li abdullahi ratulun min qaumi to sai wani mutum cikin jama'an abdullahi bin ubay bin salul shi ma sai ya fushi saboda maganan da ba an tare faɗa ma shi ma abdullahi dan kun gane ko faqala faqadiba li kulli wahidin minhuma ashabu to sai sahabban ma'aikin Allah suka taso sahabban waɗannan munafikin su ma suka taso qala fa kana bainakum darbun bil jaridi wa bil aidi wa bin ni'al sai aka shiga baro itacen dabino ana dukan juna kun ne ko aka shiga sa hannu ana kai naushi aka shiga tara takalmi ana dukan juna kun ne ko qala falamma fabalagana annaha nazalat fihim kun ne. labari ta sauka akan cewa ai musu abuwa sannan kuma Allah ya ce wa in da'ifatan min almu'minina min almu'minina tatadu fa aslihu bainakuma wa in baga ihdakuma ala al-ukhra fa atul allati tabghi hatta tabi'a ila amrillah a takaita jama'a wannan fassaran da kuka ji shi mun tsaya mun ba da lokaci mun karanta waɗannan hadisai shine fassaran da ya bi inganci kun gane ko lafazin fa'fu wasfahu ba wai ana nufin annabi ya yafe ma arna gaba ɗaya ce ta mashi walakance na yafewa ba da an ce haka sun da yake makka amma da ya zo madina ayoyi sun sauka sun ce mashi duk wanda ya tatale shi in ba zai iya haƙuri ba ya rama kun ne, ayoyi sun umarci annabi sun salma a yaƙi kafirai da Allah mun fahimci wannan da kyau an ce a yaƙi kafirai to ina muhallin wannan ba'afu wasfahu wannan ba'afu wasfahu asali akan ɗan salula ne Abdullahi bin Ubay bin Salul shine annabi ya ce Allah ya ce masa ya mashi afuwa kun gane ko ya masa afuwa kuma ya manta to kuma haka annabi ya kyale shi bai yaƙe shi ba su Umar sun so a ba su dama su fille mashi ya annabi ce ka kyale shi sai a ce annabi yana kai sahabban sa kyale shi hatta ɗansa na cikin shi shi Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul ya taba hana shi garin Madina a lokacin da shi munafikin an je ɗaya daga cikin yakoka. koka a wurin yakin sai shi munafikin yake cewa la in ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'addu min al-adl in ma koma madina to mu madaukaka ɗan gari musu ɗan salula ko sai sun koyi sai sun koyi ɗan baki annabi su zama kenan da sa. kun gane sai annabi ya kira ɗan shi mutumin kirki ne na ce abdullahi ka ji abin da babanka ke faɗa abdullahi bin ubay bin salul mahaifinka ka ji ya ce wa an koma madina zai kore mu annabi ya ce kyale shi kawai bai wato dan ya ce ba shi ya rasu ka da dan nan ko da za a koma madina ya maza ya je kofar madina ya tsaya tawagar annabi ta zo ce shige ya rasulullah cikin nasara can sai ga tawagar baban shi na munafiki ya zara takobi ya ce ka tuna abin da ka faɗa da da kake cewa an dawo madina maɗaukaka za su kori kaskanta to madaukakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ne da sahabbansa makaskantan kai ne kafu kai ne munafiki da tawaga ka koma gon fille maka wuya in ji dan shi mun gane haka baban ya daga murya wa lal khadaraj ya lal khadaraj ibni ya mabni baiti ya lal khadaraj ga dana na ya hana ni shiga gidana to Allah baka isa ka shiga ba aka yi aka yi ce wallahi ba zai shiga ba sai ya koma ko ya fille mushi wuya sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya aiko madan dan ya ce ka kyale shi ya shigo ai Allah ne ya mun umarni kyale shi daga mushi gaba za a bashi sarauta ne sai ga me sai ga annabi sallallahu alaihi ga maganan rawani ya kunci kun gane ko a ayat tana magana akan shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau al-imam al-qurtubi yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabuhu ya'funa 'anil mushrikin wa ahli al-kitabi kama amarakum Allah ta'ala sai zama da sa annabi sallallahu alaihi da sahabbai duk wa mushrikai afwa irin yadda Allah ta'ala ya masu umarni wa na 'ala al-'adab suna yin hakuri kan cutarwa qala Allah azza wa jalla Allah ya ce ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين ko عدا كثيرا za ku cimma cutarwa mai yawa daga mushrikai za ku cimma cutarwa mai yawa daga ainihin ahlul kitabi a cikin surtu ali imrana Allah ya ce wadda kathirun min ahlul kitabi Allah ta wato da yawa daga cikin ahlul kitabi ayan da muke karantawa kenan ina fatan mun fahimci wannan da kyau to haka al-imamu al-qurtubi ya fassara ainihin nan aya yace fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma'aikin Allah ya kasance ya ta'awwalu fil afwi anhum ma'aikin Allah in sun mashi laifi sai rika fassara watannan aya na fa'u wasfaq sai rika daga musu kaba kun ga ne ko yana fassara ma amara kullahu bihi abinda Allah ya masa umarni hatta adana lahu fihim har lokacin da Allah ta'ala ya mashi izinin cewa ya yaƙe su kusan da Allah ta'ala ya musu izinin ya kiyaye su falamma gaza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam badaran lokacin da annabi ya yakin badar faqatalallahu bihi man qatala min sanadidil kufari Allah ya amfani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kashe da yawa daga cikin shugabannin kafirci wa sadati quraish da shugabannin qurayshawa fa kafala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabuhu ghanimina mansurina sai annabi da sahabbansa suka dawo madina ɗauke da ganima kuma ga nasara da suka samu a yakin badar ma'akum asari min sanadikil kufar kun gane ko suna tare da bayi ma da zan kama har kusan mutum saba'in bayi saba'in ma a kama a badar cikin shugabannin kafirai wasa sadati quraish da shugabannin kureshawa qala abdullahi ibn ubay ibn salul sai abdullahi dan idan dan salul sai ya ce wa ma ba a min mushrikin shi da waɗanda suke tare da shi cikin mushrikai wa abadatul awsan wa abadatul awsan da masu butun gumaka suka ce hada amrun kada Ta kai wannan al'amarin shi wanda muhammadu din yayi karfi wanda ba kori kai ya hau kawai mu shiga musuluncin nan fa baya ku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sai suka yi ma'aikin Allah baya akan musulunci fa aslamu suka musulunta sai dai waɗansu sun yi musuluncin gaskiya wasu kuma sun munafunci irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul to jama'a kun ji fasaran watannan aya a cikin Qurtubi da Sahih Muslim mun gane ko watannan aya na wadda kathirun min ahlil kitabi law yarutunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim fa'fu min ba'di ma tabayyana lakum al-haqq fa'fu wasfaku hatta ya'ti Allah bi amrihi wannan watan nan aya Allah ya saukar da ita ne kan wannan kariya kaji a cikin sahih muslim kaji a cikin tafsirin al-imam qurtubi ba an saukar da ita ne kan yan izala suna wa yan dariqa hasada ba a kan aka saukar da ita ba da ko wannan dariqa da yake cewa wai wai a wai yan izala ne shi ne ake cewa wai yan izala ne ake wai duk wannan yan izala ne ake ake yi da su wai suna ba. ɗan ɗariƙa da bidiyoyinsu su ba za su iya Allah ya tsare kun ji in muhallin da aya take magana muna fatan Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da aya take faɗa Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da makaranta a karke Allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da magana akan a tsaye da sallah a ba da zakka kun gane ko duk abin da za a gabatar duk abin da za ka aikata za ka yi ne dan kanka ita ce ayar da za mu tashi a kai in Allah madaukakin sarki ya kai mu zuwa gobe da izinin sa barakallahu li wa lakum fil al karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayyi wa zikril hakim allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك كان akwai mai tambaya dan tsayi na na akwai mai tambaya ya tambaya in ba shi kuma sai in ce sai Allah ta'ala ya kai mu zuwa gobe insha Allah subhanahu wataala za mu zo mu ci gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh